الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقعت تبت الله صلاة يتعيش بعامل وسلم تبت يا الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ هذا كراتين لتاكي شرح السنة يا الإمام البربهاري page 234 buko mai katon wuki wuki 28 shi gbogbo guba ko inan tafo ya muharram 1438 ne da ya tafo ba ya oktoba wa fasarati sunnatu وفشل وكفروا من حيث وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكام وأمر ونهي على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوا قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديار الإمام البربهاري وعليك بأنه في لابلين ونغا زعني تيكوي بورو زامن يا نبي زامن يصعب جكو حال بتايم نبي أجاب سيدنا عثمان رضي الله عنه في تنبتي تيجي فاروع to sun dai lamari kagbara har da zamaniyar kulafa ya banul abbas ji ma'amun wa ma'amun wa sai gangari bai mutasimi zamani yayi na suku a cikin maza mutu mm. a kai da ya jami'a gangari bai mutasila shi a tafiya da yadda ya tiyan halkul qur'an gande ya gane ke ne ko mm. nan daga ba wancan a cica na wuro na halkul qur'an a cima ashe baba manya dini shi da sauransu ko na hmm. fasarati sunnatu sunna shafe wa ahli sunnati da ahli sunna jin mankubi ake shaba babban yi wa zahara na ayi ba maktunin hmm. an shi ya fi zane shi asonin wa zahara tilbidatu bidiya ma ga shaba ma latiya wa fashat ma shaba yi kakai kafaru ko kafaru wa kafaru min haitu la ya'lamun amma ji ce ko da haƙi nan min shi shata da fuska da kakai wa wada'ul qiyas a cima da qiyas la bi bi mana qiyas ne kuma gangani bi nafsina wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi a cima la'i ko ce ci da aya shi ce ci wa kai yankun tuji wa amurji wa yi yau mulmi na jujina da kika na jukane alawo ko na cula ta ki hankali abu ina hankali aga lawa ga wujja nan aga mitu ina hankali aga lawa ga wujja na aga jiki ga cici wa ara ihin da raya shi fama wa faka uku na hun kabiluhu ina gaji daidai da hankali ayi na gago wa ma khalafa uku na hun raddu ina magali hankali abana gunyaya fasara al-islamu gariban musulunci ta fi ga wa sunnatu garibatun sunna ma fi ga wa ahlu sunnati da suna ci ma je ga fi je fi diyari a mafi shabu no ne za wuta da buga ji lalace igwa ga jini mulki di ci ga ji lalace igwa ga tsaji mai ji na ala gaskiya wuza shi bai gboro nan a tuɗa ji lalace da gwaka su adini ya taki bai je ji ba da fi jonin lori yana ko a tuɗa ji lalace a ci da wayi limi e e da ya jaka ni e a ca ibada jina adini gaji kiyo adini gaji ebe na mulki dị ciki a adịla adala ebe siyasa ebe mulkiya da sauransu a ga lata ce na shari'a bibili nan ko mm. man shi masu kun wajen abin da ya gan ya su shi na shi halin na su banan da ara wuji da ya tuye gban su shi a ga jiki a ga fi addinin da kwa shiga ba ji na shi mai ji uba da na shi ke ji ba da ganci na masu kun ka ga a tsoda waye limiya kashe fi da mana ma to a tsoye ga alada a ciga tafiye shari'a bu da kwa shiga jiki da kwa shiga jan ba ji nga malai mil mubarak wa wa hal asada dini illa muluk en da banan ya dini na sai mulki di tishi wa ahbaru su'in da man di da shi wa ruhbanu ha nan da zai jiki nan da zai ba ne a madaili na nan kuyo ma'ana hmm. al-imam al-barbari ga fasarati sunnatu ahli sunnati maktumin wa البدعة وفشت wa fashat ko ahlus sunna jibe sunne afi maktubin ina ja sunan wa zaharatil bid'atu wa fashat bid'a ta gashe ba bid'a ta delatu bayan ahlus ko ta ce shiraku da Allah jole ne buna ni daga la ta zalu ta fatin min zalina alal haqqina da shi matati ya yi na suku za wuce mafayin da nan wujin ya fi wa yare kaga fi bu a so ebo na gboka amma gba ni alusu ne gabe lu zai sha so na ne ita igbo ne ta ajiye kyau a ta je latu ka alus ka zai ji ta cinye igbo a aga je latu zamanin doci ìlàtọ́ àwọn tí a fẹ́ kọ̀ntínú fẹ́ lọ ìlàtọ́ àwọn tí a dákì ẹ̀ṣẹ̀ ba wa ń jí masu kún wal aki batu lil mutaki na da iman wa abadan sheikh fauzan ga ẹ̀ṣẹ̀ tí ba wa ń jí gazin a zai da sai ce ki na har abada ne na yi gaskiya ko akwasu ne na su ko batu ci ndi foro na gazin ko akwasu ko wọ́n mẹ́gàgbà sun ngọ́ọ̀lẹ́ ko. hayatu tu a gona lokaci a mai zaja da shi su yin nan wani kinan rabi ya wuri su gaskiya nan gana ibn kai ga haku haqqu mansur wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatu rahmani wal haku mansurun gaskiya ga da nasara wa mumtahanun gaskiya masuku a mauci ne fala ta'jab ko hmm. laji mamaki fazi sunatu rahmani daga yi suna ya rahmani a su ba na su hanyar tura kuwa ya kulu amanna shi ya ga shi ya hugan kowa da ga ya yi imani ji amma la ya ya hum la suna ma ji amma ma ci ya wala kad fatanna allazina fala ya'lamanna allahu allazina sadaku wala ya'lamanna ya bugo to sun na nasara ya ce shi wanda bi no wada qiyas a ci ma ma na badiya aqida wani ba biya ki da ɗaya jiki ya su bai wani e tauke fi wani dalili ga biya da biya da agwa sun amma motar zai da jami'a ya ki ya su labi aji kiyo a da aga guba biya a kai da wa hamalu kudratar rabbi wa ayati wa kani wa amri wa nayi ala hukuli mu ara'i amma la'i ko ya ce ci bi aya shi ya ce ci bi hukunci shi ya ce ci bi ce ci E, be kika ne ce ci kan gaje gajen da shi ne wula da ba hankali wula da mu kwabe hankali a yadda ra yayi don ga iki sun ba ci da wani ko ko na iki su suna ga da lamarin ya ce ci wani bi ra ya ji no ina hankali ya galawa ga wange na agwo ina hankali ya galawa ga na jiki an ungwa nga malasa shi filosofa shi da almutakallimu na shi da a daga gawa kacce an doce a saku sa ga shahadu na fili rasulullah hmm. a yanzu yau ga wujin rike da hankali ne tuce ya ce ci na yabo ne wa gwaga sai na hankali ga lawu na kare ga wani dalili ba wa ga na hankali lawu ne ga wani Allah kiyaye mu hmm. gafa ma wa faka wafaka kabilu ya eh, na ga ji daidai da hankali ayi na gago wa ma khalafa ukulahum raddu eh, na magali hankali ba na go reject ko sai bugu ne za wuce laban koci ne na hankali ya shi birra ya shi yana ga ali hankali ya ba na gunye ya ko ina maka ni dai bi na gaji kiyo a gago Allah subhanahu eh, al-imam al-barbari ce ga fasara al-islamu ghariban wa sunnatu ghariba musulunci shaje ga sunna shaje ga wa ahlu sunnati guraba'un fi jawfi diyarihim ahlu sunnati shaje ga fi shaje annabi zamba da al-islamu ghariban musulunci caca ga wasu yan hudu gariban magaje bai ga fatu ba liligura ba ko? igba hmm. fadana janna dana ya vijo ya ligura ba wuce a ga anibi vijo ya ligura ba wo anibi ga allazi na yuslihu na iza fasadan na zai je jiki ya raka kuna zai ga ji lalace na ranar ci maga yuslihu na ma afsadan na e eh, jin gyara ne zai ga ji hanyi na

lóòlé lóòlé zanna oúnjẹ náà àdúfẹ wúni wúdàjú kí ọ wúdàjú fọsọra ẹnà àná yìí fàájú yìí ká tani ẹdàgẹ jiwu tsitso zandu eza ìtsá liuba lóòlé yẹnna yẹjani ẹnìjà mi túbà wà níbi nígbà àlùkùrọ̀ bá ọ wọn àti nígbà ground yẹn wọn lọ tsọ káàkiri tìyàn sọmọ tin da cho duk mu za angi ne ba wa ne mina ba ta kashi tin da cho masu ku Duk mun nuna ya alaji ke alaji ba hunke defend wallahu alam wa wa'lam anna al mut'ata mut'ata an-nisa'i wal istihlal haramun ila yawm al-qiyamah al-imam al-barbahari wa wa'lam jibbi annal mutata ke dai nikahul mutaati ya wai muta da wai temporary marriage mutatun nisa'i mutayen zagi ya wa mabiyan zagi shi wa listi la bi ala al faraja ajin alalli ko ma nikahul mutaati ga zauna nan wato ne haramun ila yawmil qiyamati haramun adda fa'al qiyami shi ya je jinna masala ya fi kiwuyin nan amma man yutu ya da abun nan ko da wakibo ebone na tu ebone muta anabi la jaramu ko dan maga da ga muta je na suku waye na tu ci tu ci la jaramu la jalalli muta ma muta atu ne kai ma manuyi ezo jin ga giyawo lokaci na da yi akanin hmm. wajen yawo lokaci ko lokaci da yi ko lokaci don yi wuce agreement ga lokaci shiga bitu ya ga gangani biyoyi ko hmm. mutaca bayan musulunci na nika mutaci ji annabi A alaihi wasallam ci bu la jin haramu kaku na ku ga zoto haibar nan ko hmm. a fiye bi la jin mu ba ku bai kaku na ku koyar na ji fatu nan a na luja la haramu har abada ko hmm. musulmi mai jima'u ji kene nikahul mutaati yin yi ciro nika olumuta mutaati ma ramu zai ji mai ji nikah in le zai musulmi ba ti na gai shi jafari ya jo rafida shi e a ga khilafu a mai ga da kima e bane gangan be nasbi wa da na wa muke kala shek zani ga wala hukmu zina ko ji gani ko annabi sa sallam wani kal mutaati jan ramu habbi fa'al kiyani ga wal mutaati mutaati nisa'i ko muta muta gi ngo le bambe mutaatul hajji ya bai zama faman ta mata bil umrati ila alhaji faman saisara min alhaji hmm. da na gajin haji ta mafi na le hajji ta mafi wa ɗirgan ya alaikum salam hajji ya tambafi wa ɗirgan ne kal mutaci ko ji gani ko so hajji ya tambafi jumhur ga ga jiwo zai ji malli bane da zarifi amma mutaci nisa to ijma waji tabbatar a gani kal mutaci ya ramu ko hmm. láti ngọ́ọ̀lẹ́ wà lé gan ẹbọ́ náà àràmù ẹ̀ tó ìtìláṣà àlẹ́ lè wọ́n láti lágànnà wọn àwọn ẹbọ́ nọmba tù ẹbọ́ kuma jíjẹ ẹnì ká àlùmọ̀tà àti wọn dẹ́rẹ́ gbé lọ́tà ká ní ẹ̀sùn mẹ́gbẹ́lẹ́ lọ́lẹ́ jí àlùsùn náà mí ní ẹ̀ṣí àjọ náà. kọ́ jí káni akọ́ ṣí àjùgẹ́ jí ní ká àlùmọ̀tà àti ọmọ náà àlùsùn ngọ́ọ̀lẹ́ dà kí lẹ́ ṣí àjọ gáà jí ní ká àlùmọ̀tà àti àlùsùn gan alusunai magano sai ce fasu dujuwa kuma ya kuma mai awon tauri rukusi kuma arjula kun yi lalkabe ne alisun na shi a gan a gidige lofo jiki wasu ɗemi na ya zalu umarci bi khair ma ajalu alfitir shi a shi magano wa alajiya wa alaɗemi a sai sami shiga alaciya ko ji gani ko alisun na shi kai shi ya shi daga tuba na ga mata mata marratan zan gaji mutafi na da daraja sayyidina husaini na haji mutafi ba na da daraja san na haji mutafi kuta na da daraja na ali na haji mutafi ku na da daraja annabi kun ji masiba inna ba cin in ciko a ga yaji wato ne zama daga ni ka al mutaati wannan mun defa la ga yaji ne zama daga yawo wanjo ne mu yoko hmm. bebe ma shi ya ji adi mini mai shi ya ji da wani wani kan mutati ji bai zagi mai shari zagi mun hadi zagi mun amaji zagi after yin zagi after ke 18 years na suku ya ji zagi mun na mafaga na wani kiyani wọn wọn can ajiyar ti yi sai man da ke gube yin zagi ji jani kan mutati ji mun yoga don ta wuya lalita fiye lillahi sun malita risk a da gida sun yadda bai ganye kawo limutaci amurawa ji limutaci ita su mace fela report bi yiri ya gina shi da aja fe biya ku rambo ko ya gina shi ku ceya yana mai mu kwata mai kiyo da kawo limutaci ji ni zagi cha da da wani zagi maga da mu ga mu da gina ya to

ومولى القوم منهم وتعرف لي وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وعرف لبني هاشم فضلهم فلن بنو هاشم جي أي أي تبتر ويا لقرابتهم من رسول الله يبطن بنا جيبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيتينا وعرف فضل قريش ومؤفلين قريش تجي والعرب يبلا ربي جي il afkhazi gangani da dangi dangi dangi dangi dangi dangi mai kene fa'arifu qadarakum da kimaye wa hukukakum da ya kaji fil islam addiniyar musulunci wa maulal qaumi minhum zane mai maula ne jama'i mai mana zane yi da ko yi kata to da miyawu وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وموجتبتر وموجيه حق يضع عن الكينة دا مسلم شو بعنو جيغا وعنف لبني هاشم فضلهم أتبفل لهم بنواشم يا بنواشم أقا أغا يجيجي هاشم ابن عبد المناف ابن عبد المناف وندي يجي سرون كو أما هاشم غايم دا قوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم abdushams ma wuce da kwaye sayid na usman naufal na abdulmanaf ma muyi da kwaye hakim ibn hizam mutallib ko ibn abdulmanaf ma wuyi da kwaye bani mutallib ji da nai bayani a ga egi ji ya abdulmanaf annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mm. a tutun tsakanin tace banu hashim ibn abdul manaf ya bugo daga hashimi wa amana hashimiyun qurashiyun wama la nabi sallallahu alaihi wasallam inna allah kinana min waladi isma'il sai ta kinana sami ne ya gishin ya nabi isma'il wa tafa min kinana quraishin mini mini kinana ma da mini kinana masa ko quraishi sa wa tafa min quraishin bani hashim ne kureshi ya masa kwa banu wata wasafani min bani hashim umma muta mine ya banu hashimu jo fa ulai hum karabatu rasul annabi bai ne ga yi dangi shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam jo naji ko hmm. da ngole ne da ja yi ma zimine banu hashimu jo na ko hmm. ga wucin shi a dai haki hmm? yiri haki na musulmi je dai na taraka mafi haji haramu ya ko amma yar ya to yin hadiya wai mubahu ya amma zai yi ji mumini nan ko ki mai ya je dangi da anabi ma ji amfana ka ga yadda mini ya banuwa shi mu ko amma an ga wale zanne gaje tsombabia anabi wuce dangi anabi ko Hmm. kwan mini ya alilbaiti gabu da umarke da imanin ga wani falala gumiya ne don wani a wacin ko a malaya da kima bai daraje ya bana nabi sallallahu alaihi wa wani wa daraja ne la yabo kibo yabo can bana da bi nabi sallallahu alaihi wasallam ne amma kaga hajin mumina suku Wale, a za yi banuwa shi mu ja kaza kaza je wa maji ma ne wajen na ji amfani a ce ya gaya masu kuma ya zayi dambu a jimi na ya ba banuwa shi mu ji ko hmm. amma da ta ce alusunnati wal jama'a ba amma lami to ya koyi gboruwa hmm. ngawa ne mujarrabe mi tsoba ne bi kawai wala kuta ne hmm. ko kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddatu fil qurba sai ce Allah tuna ga wa alamu anna ma ganimtu min shay ya doga ne ga de ganima yanda cinan anna lillahi khumsahu one over five ni kashi ni ya kashi kashi ni ya gutsun wa da so ko wali rasul ga tuci wali zil qurba yani be zil dangi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani fadla quraishi wal arab ya falalayen quraishi ya gangane balarabe bi ma'ana zuma ya nole zuma ya banuwa shi mu jo wani gowa ke ke falalayen quraishi je a da falata ke balarabe ne kenan ko balarabe ma da falata ke aje mai wakiwo ibn da tsoye ta alkuranci da jimela arabci tsoye ci matuce tunde ta can abotu ya ci ta yi bai a wuyan ya addinin na ya zashi ce ke fastan tikbin da zai a ilaika agwa sai na ji wayo biya wani inna ka la siratin mustaqim lilla hakika wata ya koyar goro wa wula la zikirun laka tubapo ya wayo shin ya wayo nabi wale kaumika bai jama'a waji wa fatus alul a magegan. mana a gega ya ce kin ne ga lagwa na san alkura ne ci mu lutu gan bi ci mai zai ga ga lagwa su ma wuya ga jina yawa e sai ci lai e, ko aya ga ji afa la ga ibn ibn da ko ina ni amma ibn sai ci ta da yi bi alqur'ani bi sunne ko ati ci tutun da ta ci abu amma wuya ya addini na ga jina kuntum khaira ummati ga ya lumana bi alkhairi gano ta'muruna bil ma'ruf yajfuru bi tugratan hauna anil munkar mai ka tun da dai wa na billahi mai ma jani ba ce ci to kun lati ga wali ta kun ko matu yad'una ila alkhairi in goya da za fita ce bo jama'a ya fi da ila alkhairi na wa ya'muruna bil ma'ruf ya ce ce ji furu bi tuguri wa yanhauna anil munkar ma sai ka tun da dai ulaika humul muflihun ana ga zai ji a dira bono ya bago balarabe ga jace kwa sun addinin nan a wuri ya zashi wani aga ade fala ta ce za mu ci ko amma ga da jiji a ci malagwa sun addinin nan a ci maddin wuya a wuri ya zasha a ci maguta nole a de fala ta ce za mu ci ba ya yi wannan ya na su ya ne ma ya yi za ina kala kana khalaqnakum min zakarin wa unsa idan alika da ba jo bin zajiji waje annakum shu'uban wa qaba'il kima la fi shu'ub ga kabila ji ka kai inna akramakum indallahi dai dai wala ji da ka dalal ta Allah ba da sa inna akramakum indallahi dai dai ciwa ga mine wannan gai atqakum kana je da sai sai ci gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga la fadla li arabiyyin ala ajami balalabi da fa la ta ce zai ji balalabi annabi wala li abyad ala aswad zane mai fabo ku ne fulata ce fashi ko ba illa bi taqwa sai da da sai ce ci kullukum li adam fate ya ji anibi adamu sheyo daga da adam bai sai biyo wa adamu min tura da da adam ma daga daga mu sai biyo ne dan balalibe ya ji falala ci ma din ci wani ga yi agwagwa sun addini a cagwa sun alkur'ani a cilotu biyu a ce lu wuta shi nan a ce lasa akwai musulunci lo ba shi ka kan da ce gafi addinin ba na adin daraja ga ciwo ne ga da wani amma ka ga na a ci da bokanci bibiya yayyanyin muziki alfasha emi fiye wuli ne na saraji ko abawa ne sa a sallan face zuma wani wani a da daraja ewaki wani farisa ci to shi aji ajula da mini usuli ya ba ta na balare ga mu kawai a sa jikiyo a sa na balare ga mu kun yan da tare ba di balare ne Iran a ga sa Iran an na. to su ma sai dai iran wuce ja da man ko ji su sarawin zamane fayi na jalu sunna yau Bisin sa rige Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, mai ko Afghanistan wuce ji. Hmm? Da kuma Shiraz, Azerbaijan, Sijistan, Biladi Mawara, Nahar, Tobariya, amalu tabaristan sai ya ko jimi shi bayani dole ni wuce shi ga bo su al-imam al-bukhari su imam muslim su ibn majah su imam tirmidhi ibn jarir tabari dole babu ja babu ja ji tabi daga ni shambe daga ni wuce shi ga bo amma ga ji shiya hmm. mhm. imam al-auza'i daga ko sha mu shi ba ji sai biyu ko ji gani ko abu mu da almakadisi da mu da almakadisi ya wasu eh, a muhammad ibn tahir almakadisi da muhammad ibn tahir almakadisi ibn khaytarani ya ko ji an so mu ji abu da almakadisi ya ya wa ji yan zamanin da ya wuce game da zuci ko ji gani ko da wani akida wa aliyu lamin to ibn taymiya ibn qayyim ibn kathir الزهد أبو الحجاج المزي بن قدامة المقدسي عبد الغني المقدسي عبد الواحد المقدسي أبو موسى المقدسي a wuce daga niyan ko sha mu jo wajen gawa shi jike gawa shi ko ina ya ne batun alqabail qabila ga ci ce da miri za ke bi babu branches da shugo ko hmm. ko awalan alqabila thumma al-afkhaz fa hiya qit'atun min al-qabil wa la al-fakhz asali la arabta ga al-fakhz yubuku amma ene pali ene pa wanda ne ki mana branch ne timi ne kabila a de nutenci tashi wakin ni pyoga juzugu a de nutenci da a de lafayi a de babu ade lafiya gibe kafin ko mini mini a yato kwen bizo kwe la fabric ko sace le kiyo branch wa gibe ci yefi no njun njun tsoye gani eji ni yi ni ama wa gan branch ko jiga gane ku ka ne diga ku sokotanci kananci kaza kaza kaza ya zuku kawai ga da to sokoto waje a sun jiga ga jimi gamba ne are amma family yake ya ga ko la ji wa mm. uhm. ye ji gba na ga da ko fiti o wi la generation guto ta ba eh, a da ko wuta lai ake àmà èjì méjì méjì jọ̀nà ló kù ọ̀dà súnra gan sọ́nfàdà kú sọ́nfàdà yí káṣí mọ́mọ́ kó mọ́mọ́ yí níjà ń kẹ̀lé à sun kó sọ́nfàdà yí mọ́mọ́ kó mọ́mọ́ yí pátá méjì branch yẹn níjà ń kẹ̀lé à pátá branch yẹn láìsọ máa jẹ́ fìtí oúnjẹ ń gájí Eh? gacha ngamo ko laji gane amma ne yo so awon shi da kagbe nan doro almost yiki no ni pele so gaza da kuta da te family kaze be kaze be kaze be kaze nda ko nda ko aji gbere ni wa te eh? o wele me ja ja khazu laji gane to bana misali a ga dendo hmm. dendo yi manko bashin amma ya gibi ya gina shi na sukun gama family wacce ko wacce shi kai ne family na jigan shi sukun gole lendo mai operate operate independent da zuma gwai amma a wuce ya wuce ya kazo ya kiyo ya munku ah, faris qadrahum ya kimaye wo ku kawai da ake aje fili islam musulunci ko mm. based on falala da hake yi ko wa maula alqawmu minhum ana mai maula ya zashi nan ko inda ni na mu hadisin da daga ba ni sa sallan bubiyo na al'atiq zanen zanen ji lugwanin ko ada ke zaga shi a cikin zanen hashimi yi ci shuji ke a ga yi daka tulu a cikin lugwanin hukuncin wada ke wada hukuncin ba wani shi jimman sai guji ba wannan wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik